Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Dandali bisa dubarar bada ilimi a makarantun makiyaya da aka bude a ranar Lahadi a gadarsa ya kammala a ranar jiya za ku ji shawarin da aka gabatar a cikin labarin namu. mambobin kwamitin sanya ido na 'yan ƙasa na tilabiri sun amfana da wani horon ƙarfafa kwarewa ka ajandar mata da zaman lafiya da tsaro akwai mu da karin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu ji cewa wani malamin addinin musulunci ya yi tsokaci kan ma'anar ashura da ke gudana goma ga watan farko na shekarar musulunci To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya birnin Yamai an wayi gari da rudani wasu na maganar boran sojojin gard presidential yayin da wasu kuma suke maganar yunkurin juyin mulki abokin aikin mu Farid Burema ya duba wannan al'amari na wannan rana a cikin fassarar Muntari Muhammadu. Tun karfe shida na safiyar yau ne aka tashi cikin wani yanayi na rudani a fadar shugaban ƙasar Nijar na cewa me yake faruwa me ya faru. A takaice dai tun da safiyar yau ne aka tajin wani labari na hana shige da fice a hanyar da ke kai ga fadar shugaban ƙasar Nijar. A wajen karfe takwas da rabi kuma jita-jita yunkurin juyin mulki ya mamaye birnin Yamai da kafafen sadarwa na zamani. Sai dai a wasu bayanai a cikin gida da waje sun bayyana wani bore ne tsakanin sojojin fadar shugaban ƙasa. Sai kuma wajen karfe goma sha ɗaya na safe waɗansu bayanai sun bayyana shugaban ƙasa Bazum Muhammad da iyalinsa suna cikin ƙoshin lafiya. Karfe goma sha biyu da rabi lamarin ya sake wani sabon launi inda aka ga an shibge dakarun sojoji a kofar shiga talabijin na ƙasa da kuma cikin birnin Yamai. A hali yanzu dai akwai wuyar fahimtar takamama abin da yake faruwa. Birnin Yamai ya kasance shiru kowa yana kusa da akwatin radiyonsa domin shi abin da yake faruwa. Sai dai 'yan kasuwar wadata da kuma babbar kasuwa ta Yamai suna ci gaba da harkokinsu. Har yanzu dai akwai sojoji jibge a bakin kofar talabijin na ƙasa an tsaurara tsaro a sansanin sojan sama na Yamai. A karfe uku da minti goma ofishin jakadancin Faransa da ke Yamai ta ta shigar jakadanta a shigar tsakani dangance da abin da yake faruwa a babban birnin Yamai. sai kuma gwamnatin Nijar ta amince da sabuwar doka da ta shafi sake duba ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulki ta ranar 25 ga watan Nuwamban shekara ta da 2010 taken ƙasa daga 'yar Nijar zuwa maida ta mutuncin ƙasa kenan dukkan matakan bayanan da suka sabawa wannan doka an soke su idan ba manta ba shirin doka na kawo gyaran kundin tsarin mulki ya shigar da sabon taken ƙasa da gwamnati ta amince da shi shi a yayin taron ministoci na ranar 24 ga watan maris din shekara ta 2022 sannan kuma majalisar dokoki Nijar ta amince da shi a ranar 22 ga watan Junin shekara ta 2023. A jiya talata 25 ga watan Juli aka kawo ƙarshen dandalin dubbarar makarantun makiyaya a Gadas yankin Agadas dai ya zama yankin ba da ilimi na farko kamar yadda shawarin da mahalta dandalin suka bada madan Ichiwak Maryama wakilar ilimi a zauren wakilai na yankin Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. Sako ga gwamnatin kasar Nijar a ayyana jihar Agadez a matsayin yankin ba da ilimi mai fifiko, a tallafawa ofishin duban ilimi na firamare da ababen hawa don sauƙaƙa ban horo na kusa ga mushanni na cikin muhallin makiyaya, a bawa ƙaramar hukuma nauyin kula da kasafin kuɗi na mushanni 'yan kwantarage, saka makarantun cikin tunga da guga cikin tsarin ginin ɗakunan ɗaukar darasi masu ɗaurewa, a saka ma mushannin makaranta masu neman ƙarin girma. al'umma a yi gaggawar aiwatar da siyasar ƙasa ta samar da abinci a makarantu sako ga hukumomin yanki su fifita makarantun tunga cikin koke-kokensu don ɗaukar matsalolin makarantu da mahimmanci Mace da wato zaman lafiya da tsaro da kuduri mai lamba 1325 su ne maudu'an karfafa kwarewa da kwamitin sanya ido na 'yan ƙasa na yankin talabiri ya kirkiro a ranar jiya. Wannan horo ya shafi mambobin kwamitin tare da tallafin kungiyar mata domin zaman lafiya a Nijar Refepa. Saidu Sumana Zakariya'u wakilin Refepa a talabiri a cikin rahoton Abdulaziz Hasimi. 18 membres. Mambobi goma sha takwas na majalisar shawara na jiha na tsaron ƙasa sun dafa sosai ga jadawalin mata masu fafatuka samar da zaman lafiya da tsaro da jadawalin ayyuka na ƙasa. A yau kun san ƙasar nan tana fuskantar rashin tsaro musamman a wannan yanki na Tilaberi. Mata sun fi fuskantar wannan matsala. Sannan idan kuka duba a cikin duka tsare-tsare na magance rigingimu ba a saka mata a ciki. kuma mun san mata wani sashe ne mai matukar mahimmanci a cikin dakile rigingimu mun san to a gida mace mai ba da shawara ce la femme c'est vraiment une conseillère yankin tilabiri ya yi fama da kwararar wato karuwar hare-hare a na kungiyar ta'addanci cikin ƙauyuka da ke kewayen jihar sai tun farkon watan juli a cewar wata sanarwa ta cibiyar kula da harkokin jinƙai ta osha hukumar gwamnati sun yi rajista zuwa ranar 22 ga watan julin shekara ta 2023 da na mutanen da suka baro muhallinsu a cikin gida sun tashi 23,071 kimanin iyalai 2,260 Ƙungiyar agaji ta sai ICR e ta gudanar a ranar jiya talata a sansanin garin warin ga rabon cimaka ga iyalai fiye da dubu uku kimanin mutane dubu ishirin da ɗaya. Mutanen sun samu tikiti mai ɗauke da jaka 92 na sefa wasu daga cikinsu sun bayyana farin cikinsu a cikin rahoton Mani Musa. Mun samu masara, shankafa, mai, spaghetti da magi. wannan sai sayar ne ya kawo muna to godiya da za mu yi kawai da mu ce ba alhamdulillah sai sayar yau ya kama muna yau shakara bakwai ko takwas da wani abu yana biba mu har daga yabi mun tashi mu zo nan yana biba mu kowane shagara ya kama muna da a ba mu amuci mun gode mishi alhamdulillah muhammadu sani tumburago yanzu abin da yake karkashi na a gidana mutum 28 ne ina da mata uku sauran kuma yayana ne da ni kaina tun da muka zo wannan garin muna cikin shekara na tara kenan ana taimaka mutane bakin gwargwado sai dai mu ce alhamdulillah mun yi wa allah godiya na samu shinkafa guda uku na samu masara guda biyu na samu mai guda biyu na samu maka guda kwali daya samu magi guda talatin da biyu Hajara Umaru mai shekara kusan satin na hada da sai da turaren wuta a sansanin 'yan gudun hijira na TVST da ke Ningimi domin biyan bukatunta da kuma marayunta. aikin da ke taimaka mata a cewar ta ga cin gashin kanta ta fuskar kuɗi mu saurare ta a cikin rahoton maina abdullahi To sana'a ta turaren wuta ne na kai. Turaren wutan nan da na kai da tsira da mutuncin kai na da yara in ruha musu asiri. Tunda yanzu diya da jikoki ma ina da kamar talatin a gabana. Marayu wanda nika rike kuma ni ka kama su da mai tallafa mini. Ka san ga mana turaren wuta ya tashi saboda in ka yi shi ga mana nan babu turaren wuta a gida bai dole sai an haya ka turaren wuta. Suna zuwa suna saye kuma da masu zakuwa su yi sani su tai da shi duka aiki na kenan. To alhamdulillah na gode ma Allah kuma na gode ma wannan turaren wutar da nika shine an rike da ni da yara to abin da zan gaya ma yan ta mata wanda rike da diya marayu wannan sana'a ko ta turaren wuta ko wani sana'a ka iya ta hannu ka yi ka rike mutuncin kanka da ka marayu zama bai to shi ma musu in suna da wani kokari su kokarta su taimaka mana shi kadai guri na Masu alamun kamuwa da cutar kyanda hamsin da biyu daga cikinsu mutum guda ya mutu shine sakamakon halin annobar cutar kyanda da aka samu kan 'yan kasar Mali da aka kuro daga kasar Algeria da ke Asamaka. tuni dai an ɗauki matakai domin kula da waɗanda suka harbu da wannan cuta da kuma shirya kamfin shaushawa a nan gaba in ji hasumi mamman shugaban sashen tsarin ba da labarun kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin agadas a cikin rahoton anise karim Abin da ya shafi yanayin asamaka musamman a kan annobar dusa yanzu haka mutane 52 ne suka kamu mutum daya ya rasu. Har yanzu cutar dusar a wajen waɗanda aka ci soke su ne daga Algeria 'yan ƙasar Mali. Babu wanda ya kamu a cikin al'umma gari. Abin da ya shafi matakan da muke ɗaukawa shine shaushawa ga waɗanda ba su kamu ba wanda ya shafi al'umma gari da kuma 'yan gudun hijira. hijira da ba su kamu ba da kuma bakin haure da ke na a samaka za a yi wa kowa shaushawar a cikin al'umma gari 'yan watanni shida zuwa shekaru goma sha hudu tuni muna nan da yin raskuna na ganin cewa mutum nawa ne za a yi wa wannan shaushawar kun je wato cikakken bayani a game da wato ranar eh, ashura eh, da za a bikinta kamar da saba a kwanaki goma na watan muharram wanda yake watan farko na eh, sabuwar shekarar musulunci kun je kuma bayanin ustaz muhammadu mustapha a cikin rahoton rafika a tara muna so ko muna bayani dangance da ma'anar ashura wanda ake musamman ibada na wannan ashura a cikin wata muharram shi dai ashura na farko me yasa ake sallata doma ashura saboda doma ashura lannan ne musa alaihi salam wanda ke annabi ne ya ci galaba bisa fir'auna sai zamanto yahudawan wannan wurin suke azumin wannan ranar kamar da musulmi suke cikin wannan ranar ta ashura sai annabi tambaye su ce musu don me kuke azumi kamar mu musulmi kuma wanga ranar suka ce muna wanga saboda mu raya ranar da Musa alaihi ya ci nasara bisa Fir'auna annabi sai mamaki ci to ni na yi ku kusa da Musa alaihi salam kenan zana azumin ga tare da ku na ashura amma shekara wadda za ta zowa zana azumin tasu'a rattara kuma in yi na goma tare da ku kuma in ma san samu ne in yi na goma sha ɗaya kana ya kai biyu kana kai guda kana kai duka uku annabi ya ce wanda ya yi azumin ashura to Allah ya shahe mishi zunuban shi na shekara wadda ta wuce da wadda za ta fara wadda za ta zo yanan ka gani ashura kinin wani abu ne na musamman na biyu ashura ne annabi ya shiga madina ya yi hijira daga makka zuwa madina saboda ya samu ya isar da risala kin shi. Ya ya kamata mutum ya yi da kuma falalar wannan azumi na Ashura? Allah ce, in dai wannan rana ta zo, to ga ku yaudari kanku kuma ga ku yaudari wani, ga ku yi gaba da wani. Zaman to ranar murna ce, ya wani kamun gafara, wani kamun gafara, Allah maimaita mana, Allah ba mula wani ka gafarta mu. Ko miye matsayin Ashura a gurin Ubangiji? Ashura kinin wani abu ne na musamman. Kuma in ka diba cikin Ƙur'ani Allah subhanahu wataala cikin surat al-fajr ya yi rantsuwa da wannan daren goma Allah ya rantse da wannan ranakun saboda girman su saboda darajar su ashura yana da tushe yana da ma'ana yana da falala karshen labarin namu kenan bari in haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.